rabi'ul awwal ko hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da bakwai ga watan disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 55 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin muktasar da wanda malam muhammad nasiru al-albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi Allah ubangije musu gafara gaba ɗayansu wannan littafi yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka akan dukkanin halittunsa kamar da alqur'ani mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka tabbatar da haka da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi basu da kyautawa Allah ubangije gafarta musu gaba ɗaya za mu tashi a lambar shafi na 194 a tarjama ta 68 inda malam ya ce abu abdullah ibn al-arabi ibn al-arabi zamani malami na gaba daga cikin malaman da zai kawo mana bayanai da fassarar al-istiwa daga gare su shine wannan malami mai suna abu abdullah ibn al-arabi lugawiyu zamani malam abu abdullah shine muhammad ibn ziyad ibn uh, ibn uh, ahmad ibn muhammad ibn ziyad sorry su biyu ne ibn al-arabi akwai wannan shine muhammad ibn ziyad abu abdullah ibn al-arabi shine wanda aka haifa 151 ya rasu 231 kaga shekarar shi 80 da kenan ne dai a duniya wannan shi babban malami ne na lugha da sanin dangantaka da kwarewa akan ilmomi wanda suke da alaka da adabi da tarihi mutumin kasar kufa ne kamar da aka ba da labarinsa yana da tafe da dama akwai asma'ul khuyuli wa fursanuha shi'rul akhtal da tafan shi daga ciki akwai wannan malami ne wanda yake sananne yana da ana ce mishi al'allamatul ahwal malami ido harari garki to akwai kuma ɗaya a arabi din shi kuma wanda ya rasu uku da shekara 340 daidai ma'ana sai da wancan ya shuɗe sannan shi ya zo shi ne ahmad ibn muhammad ibn ziyad shi kuma malamin hadisi ne daga cikin masana tarihi mutumin ƙasar basara wanda daga baya ya watsa da haka karatu ya kama sufanci ya gamu da aljunaid sai ya koma ya zama zahidi ba shi da aiki sai salati da kuka da bauta Allah ya kuma kasar makka ya zauna a can ya rayu yana da littafi mai suna ma'ajar kudul a arabi da kuma akhbarun nasakin akhbarun nasakin ko tabakatun nusak to wanda ake magana a anan shine wancan Muhammad ibn Ziyad malam ce wa an muhammad ibn ahmada ibn nadir eh, ibn binti mu'awiyata ibn kala qala ce kana abu Abdullahi a arabi jarana malam abu Abdullahi a arabi ya kasance makwabcinmu ne wa kana lailuhu ahsana lailin ya kasance rayuwarsa cikin dare da wuya ka samu wani mutum da ke rayuwa da ta kai kyan tashi cikin dare ma'ana ibada da istighfari da karatun alkur'ani da raye dare da bautar Allah wa zakara lana annabna abi du'at ce kuma ya taba ba mu labari cewa malam ibnu abi du'at sa'alahu alƙali ibnu abi du'at wanda shine babban alladhi tawalla kibrahu game da mas'alar khalqul qur'an za mu zo mu ci bayani kan shi insha Allah wa tabbaci da lokacin da ya ya samu wannan malamin yana so ya dinga yana neman hujjoji da zai kare da Allah mutane suke wajen don Allah ku dinga ajona a wajen dinga musu magana da Allah ana jan hankalin karatun don Allah ko yara to yanzu kuma suka ji muryar manya ma mutane in ba su saurara ba su bamu mu mai kai mu don Allah sun su wata haile su Allah shi ta yake cewa ta'arifu fil lugati istawa bi ma'ana staula yana neman hujjoji shi ibn abi du'at sai ya dinga sai ya dinga neman malamai waɗanda yake ganin zai samun abin da zai kama a hannunsu dan duk da yake agun agun sarakuna shi babban malami ne amma kamar yadda wani malami ke faɗa ya ce ibn abi du'at a wurin malaman fiqhu suna kallon shi da sun fiqhu a gurin malaman imul kalam ma suna kallon shi bai san imul kalam ba ce balantana kuma a gunmu ahalin hadith da muke mushi kallon batacci ce amma a gurin sarakuna ya haɗa duka wannan ilmin kaza kaza an ce malami ne na fada to ta yi ba ya fi kowa ilimi ba ne, amma tunda yana da goyon bayan sultan sai ya samu ɗaukaka da kowa bai samu ba kuma fahimci wannan to shine sai yake bin malamai a irin haka ne ya yau dari malam ibn al-madini da muka ji a baya abin nan ya yaudare shi game da wannan matsala to a haka ne ya samu wannan malamin ibn al-arabi yana so ya ji zai samu wani abin riƙewa daga hannunsa sai ya ce masa za ka iya samun mini kalmar istawa tana zuwa da ma'anar istaula daidaituwa shine istawa ko akwai da za a fasata da ma'anar mamaya faƙala la a arifu ya ce tuni dai ban san wannan a cikin harshen larabci ba ibn abidu da aka faɗa shi ne mala ya sa lamba 209 ya ce huwa ahmad ibn abidu ad haka ake karantawa ala wazani fu'adu wato za ka yi ma dalun donma da kuma wawun mahmuza saboda donma ta rigaye ta za a sanya ainihin wato wawun ɗin ta zama mahamuziya sannan sai aliful madd sai dalun kamar yadda karanta fuadu fuadu na zuciya son alqadi babban alƙalin nan aljahani babban bajahani almashhur wanda yake shahararre wa huwa alladhi bi sababihim tuhina al-imam ahmad wa huwa bi sababihim tuhina al-imam ahmad wa ahlus sunnah a dalilinsa ne aka jarabci imamu ahmad da sauran malaman sunna da darbi aka dake su wal hawali aka wulakanta su alal qawli bi khalqil qur'an dan sun kisa ce qur'ani makhluqi ne thumma butuli ibn abidu adin fi nafsi wa mali sannan daga baya kuma aka jarabce shi game da dukiyarsa da ransa bima huwa madhkurun fi tarjamatihi za ka ga haka dalla-dalla a tarihinsa fi shadarat a littafin shadaratun zahabi fi akhbari man zahab na ibn al-imad al-hambali rahimahullah a juz'i na biyu shafi na 93 wa ghairihi da sauran littafai amalahu Allah ma yastahiq albani ce wannan mutumi Allah ya mushi abu da cancanta mata sanata 40 wa ce. ya rasu shekara ta 240 ibn abidu ad jama'a tarihinsa mai tsawo ne daga cikin malamin da zan iya tuna wanda ya tsawaita tarihinsa shine akwai ibn khillikan a cikin wafayatul a'yan wanda shi da yake ba malami ne mai bin tafarki irin na waɗannan malaman su zahabi su su ibn kathirin da makamantansu ba za a gaya tarbi tarjama da tsarkake shi da bayyana shi a matsayin wani gwarzo a cikin malamai wannan ya daga cikin aibin littafin watan ibn khillikan bayyana mutane da suke batattu ko waɗanda ba sa kan tafarki na gari a matsayin wasu gwaraza da dama za ka same su a cikin amma malamai wanda suke rabbaniyuna muhaddiqun irin su al zahabi irin su ibnu kathir musamman da waɗannan guda biyu to duk wanda suka zo tarzama suna bayyana malahu wa ma za su bayyana kirkinsa da rashin kirkinsa ina da mugu ƙida. za su ambace ta ibnu kasir ma wani lokaci halla ana yake ko kuma irin wannan adda ta ta ta ta ta albani ana yake ce Allah ya mushi hukunci gwargwadon aikinsa ba zai ce Allah ya zigan shi ba wani lokacin wasu ya ce Allah ya tsine ma wani albarka ina fata mun gane wani ibnu abi du'at asalin shi wato ba malami ne bisura irin waɗannan malaman da muke tarihi ba ya dai karatu sama sama yana zama a wata makaranta ta wani alƙali shine alqadi aksam wannan aksamu din shine ya shigar da su a wurin sarakuna farko ya samu shiga a gun ma'asun daga ma'asun kuma da ma'asun zai ya mushi wai wasici makanin samu utasin cewa ya rike shi har ta kai ma an cire wancan da ya kawo shi daga alƙalanci na babban alƙali shi aka shi a wannan mukamu ya zama kuma mu'tasim baya yanke wani hukunci a duniya sai da ra'ayin ibnu abi du'ad har an samu ma ibnu abi du'ad yakan yi gaban kanshi daga baya ya kai mu'tasim ya ratifai zai tarar da wani yayi laifi ya yafe mishi ko wani bai yi laifi ba ko ya tantance hukunci ya hukunta shi sai je ya ga ma sarkin cewa ga hukuncin da nayi da sunanka sarkin sai ya ce ba komai yayi ratifai din ya samu wannan matsayi akwai mutanen da mu'tasim yayi niyyar kashe su ibnu abi du'ad zai musu ceto a kyale duk wanda ya ce a kulle za a kulle shi duk da ce a saki za a sake shi duk wanda ya ce a ba za a ba shi ya zama irin kamar ka ce kafi sarki Allah ya mallaka mishi wannan sarki mutasim hannunsa da aka mutasim kafin ya shuɗe ya ban ma ɗansa alwasik nan ma ya mai wasici da cewa ya riƙe wannan alƙali duk zamanin sarakunan guda uku mutasim ah, masu mutasim da alwasik tauraron ibnu abidu'ad ya cira ya yi girma ya sama amma daga shuɗewar zamanin alwafiq ƙaninsa almutawakil alallah to shi kenan sai kuma darar zamanu dama haka rayuwa take da mutum kan ayyamu nudawilu ha bainan nas sai zamani ya shuɗe da haka ka tausaya ma ɗan siyasa ko malami ko wane ne jama'a wanda ya ruɗu da shahara musamman wanda ya yi ta a lokaci guda in ya hau sama lokaci guda lokaci guda ku zai faru kam kadra aina min jibalin wa daulatin alat thumma zalat ina wa badu duk ɗan siyasan da ya fara da mukami na sama to nan ku zai faɗo daga sama ne Allah da kyau ku gani hatta ainihin wato qur'ani sai da ya ishara ga ire-iren waɗannan abubuwan kalli idza jaa nasrullahi wal walfatu. wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan kaji qur'ani ya musu wani yabo sai ya ba manzo Allah umarnin abin da zai yi kawai sai ya ce mishi mene fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir babu yabo akan wanda suka shiga qur'ani afwajan ah, suka shiga musulunci afwajan yadda aka yabo ah, as-sabiquna al-awwal min al-muhajirin wal ansari kaza kaza kaza kaza yadda aka dinga da aka ambaci da wal ansar sai an yaba musu amma da aka zo batan wanda suka shiga musulunci da yawa lokaci guda kawai labari aka ba babu yabo ma'ana sai an ga abin da ya baya kuma ka je ka bincika tarihi mafi yawa su ne sabon ridda wanda suka dinga shiga suna shiga kungiya kungiya gari gari su koma ƙauyukansu su ne suka ɗauka ai to ba za a sake samun wani yanayi da za a ce yanzu manzo Allah ya mutu ba ko wani abu haka ana zuwa ka ce musu ya mutu suka ce sun daina ba da zakka wasu suka ce sun daina kaza wasu suka ce masu fasa addini to duk abin da ya taso aka tashin kumfan gishirin andi nan kuma zai kasa kuma gane da kyau jama'a ko a makaranta hada ne kalla da kyau akwai ka'ida sari'ul hibzi sari'ul nisiya bati'ul hibzi bati'ul nisiya wanda duk da an ba da hada shafi ɗaya zai ce na iya shi zai riga kowa mantawa babu mu'ahada wanda kuma sai ya yi da gaske zai haddace to shi kuma shine sai mantuwa ta yi da gaske ta kama shi ita ma haka arziki wanda ya sha wahala kama ya samu arziki za ga ya daina rita kayansa me yasa kudin gado ba sa wuce ai ba idan Allah ya tsine musu bai a saboda psychology mutanen da ke rike da su ne ba za su rike kudin ba za su gan su ne kawai ga sunan afuri sai su musu din kashe sa afuri sai su ji buri ya zai zai mun gani sai ka zama abin kwatance so da haka da ma ibn abidu ad sai zamani ya juya masa shi sarki mutawakil ya zama ahalus sunna ne shi farko ya fara cire shi daga alƙalancin yana nan yana jira ya samu dalili har aka zo da bayanai akan cewa ya yi corruption shi kenan sai aka dira mushi da efcc kawai bayan kuma ya riga ya samu cuta ta falij stroke rabin jikin shi ya lalace hawan jini yana kwanci a gida shekarar shi hudu da rabi yana wani rashin lafiya yana cikin wani rashin lafiya aka zo a kawo digiri daga fada cewa an ce a kwace komai da ya mallaka da shi da yayan shi da sarkan shi komai sai da aka mai da su kayo ma wulidu wajen talauci aka jarrada su daga komai wannan ya daga cikin azaba da Allah ya mai a duniya Allah ya samu dace haka da ya rasu babu jama'a jana'irarsa kuma aka ce wani ya mutu a ce ka ina wannan ya gaba da waliyan Allah ba za na jana'irar shi kasan mutane ba ruwansu da za su samu lada ba suna kallon waye mamacin duk musulmi in kaje sallar shi zaka samu lada amma mutane suna kallon tukuna wane ne mamacin za su iya sacrificing ladar idan suna da matsala da mutum ba ka hanyar mutane suke yi ba to shi ne fa aka ce ‘yan mutane ne haka tsiraru ba su wuce a kirga da ‘yan yatsu ba suka mai zana'iza tun farko wanda ya fara batar da shi shi ne wani mutum mai suna al'ala'u a hayyat ibn al'ala a sulani wanda ɗalibi ne a makarantar wasul bin ata wasul kuma shi ne gaba ɗaya annabin mu'tazilanci wanda ya kawo mu'tazilanci a cikin musulmai wannan mutumin shi ya zauna da shi a makarantarsa yana koya mai karatu ya batar da shi an ce ɗalibi ne mai hazaƙa da hankali da sanin ya kamata sai haɗa mugun malami shikenan sai ya halaka shi shikenan sai ya karkata zuwa ga itizali wannan abin da ya na utazanci da ma sai dan da gaba ɗaya falalarsa don mutum ne mai kyauta mutum ne mai sanin mutuncin mutane mutum ne mai halin girma amma da aka zo tarihin shi ba a batan wannan in ba kamar ma karanta kamar shi ibn khillikan da ya tsawaita tarihin ba ba za ka zo nan labarin ba a gunsu za a bi za su ce wane wane dan wane ne daga zama sai su ce aljahami ba jahaman nan da shi za a mai eh, tarihi shi sa kai kokari ka zama ka da aƙida ta kwarai za ga malami ya kai malami a wajen salaha ko zuhudu ko nagarta ko taka tsantsan amma idan ya ɗauko ta baka aƙida ita ce za ta zama tambarinsa kamar da shugaba gwamna ko ciyaman kai ko da principal ne legacy din da zai bari shine wani abu kwaya ɗaya da yi da ya bambanta shi da sauran mutane sababin na kirki ne ko na banza kuma gani inda misali a nan jihar ba wannan gwamnati ta jihar nan ta yi mana maganin yan shi'a ba mun ji daɗi amma yanzu tana kwar ma'aikata an manta an manta wannan alherin ta yi a kan yan shi'a yanzu ana kallo ne kawai ta hana mutane cin abinci to in ba sa'a suka yi ba da wannan za a su ba za ta nasu da wancan wannan ya daga cikin wato abin nan wani natural abin nan sunan da Allah ya tsara rayuwa ana tana mutum ne da wani abu wanda ya yi da ya zama outstanding kwaya daya ne ba mata da ba. da aka kokari ya zama abin da za ka yi zama mai kyau ne don an tuna ka a ce Allah ya ji kanka Allah ya tsare mu kuma baya ga haka ya kasance mawaki ne yana waka yana yana da kwarewa a waka ba dan kasance shi asali mawaki mai nema abinci ba amma saboda a zamanin su na daga cikin kwarewarka a, a ilimi ya zama ka iya yin waka malamai gaba daya ba sa san shi duk malaman sunna da malamai wanda suka sabon da suka zaga suna suna kin shi saboda abin da ya jawo su Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ubangiji ya gafarta mana sai mala ya ce kultu isnaduhu hasanun rijaluhu thiqatun ghaira ghairi ahmada bin muhammad bin musa al-qurashi qala dhahabi isnadin wannan magana yana da kyau duka mazajen shi ga sikatu ne in banda wani mutum mai suna ahmad ibn muhammad ibn musa al-qurashi wanda zahabi yake cewa da'afahu al-burqani wa qawwahu ghayru kaga wannan akalla a ce hadisin shi hasan wala hu tarjama fi tarikh bagdad yana da tarjama shi wannan ahmad ibn muhammad ibn musa al-qurashi a cikin littafin tarihu bagdad na al-imam al-khatib al-baghdadi mujalladi na biyar shafi na 94 zuwa da shida wa hadha al-athar akhrajahu al-musannif min tariq al-khatib wannan atharin dama shi zahabi ya fidda shi ne ta hanyar al-khatib al-baghdadi wa hadha fi tarikh yana nan a cikin tarihu bagdad din a mujallar na biyar shafi na 283 bi sanadihi al-madhkuri da isnadin da aka ambata fil asli an abin nadri daga abun nadri din can wa tarjamatuhu fi tarikh tarjamas na an ibn nadar ko na'am jazakumullahu khairan wa tarjamatuhu fi tarikh tarihin nasa tarjamasa a cikin tarihin tana cikin mujallar na ɗaya shafi na 360 hudu wa akhrajahu al-lalikai al-imamu hibatullahi al-lalikai ya fitar da wannan shi ma har ila yau a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a min hadha al ta wannan fuska wa akhrajahu al bayhaqi hakanan al imam abubakar al bayhaqi rahimahullah fil asma'i was sifati kenan shafi na 415 min tariqi salihin ibn muhammad ibn al arabi wa nahwu kwatankwacin wannan wa isnaduhu sahihun yace wa salihun hadha huwa abu ali al mulaqqab bi jazara salihul jazara al-hafiz fikatun hafidun mata sanata 94 ba'da al malam salihu Ibn muhammad ibnu al-arabi salihul jazara ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 294 rahimahullah wa annif tawaihi qala haddathana daud ibn ali qala kunna inda ibn al-arabi fa atahu rajulun fa qala daga naftawaihi shine ibrahim ibn muhammad ibn arafa al-azdi ibrahim ibn muhammad ibn arafat al-azdi abu abdullah wanda ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shekara 323 babban malamin nahawu ne jikan muhallab ibn abi sufra babban komanda na dolar abbasiya ah, wannan malami ya zauna da sarakuna ya samu kuɗi da wadata amma kamar da aka ba da labari mutum ne wanda yake addakara baya wanka datti an ce in wuri ma kaji yana wari ga shi ya samu kuɗi da arziki amma baya gyara jiki shi Allah Allah gafarta mishi rahimahullah naftawai hidin lakabi ne saboda ya kasance yana yawan intisari ga ra'ayin sibawai a nahu sai suke ce mishi naftawai eh, a haka suke ce mashi ya kasance saboda dattin da ke cikin shi ya zama mummuna kamar da ganin ai kaga mahaukata da wuya ga mahaukaci mai kyau amma ta yi wanda za a mishi wanka yana da fasali ko to haka shi ma ya zama kamar wani abin nan haka mai ba yara tsoro saboda datti haka da suka ba da labari a tarihin sa wallahu to yace wani malami mai suna Dawud buna Ali dogon kakan nasa mai suna Ibn al-Arabi ce da shi Ah, ya aba abdullah Allah shi gafarta mala ma ma'ana qaulihi ta'ala meye ma'anar fadin Allah da yace ar-rahmanu 'alal arshi istawa meye ma'anar wannan aya qala huwa 'ala arshihi kama akhbara ce Allah yana burbushin al'arshin sa mai yadda ba da labari fa qala ar-rajulu sai mutumin yace laisa kadhalika ba haka bane inna ma ma'ana istawla yace abin da yake nufi Allah ya yi mamaya Allah ya ya ya kwace ko ina faƙala uskut ice rufa mana baki ma yi diri kama haza kai ka san me wannan da kake faɗan wannan magana al'arabu la ta ƙuli da rajuli istaula ala shai'i hatta ya kuna lahu fihi laraba ba su ce wa wani yayi idan ya samu abu su ce yayi istaula sai in ya zama yana da abokin jayayya akan abu yayi galaba ne akan abokin jayayyarsa to Allah bai da abokin jayayya akan mallakar duniyarsa da duk al'adatunta fa ayyuhu ma galaba qila istawla wanda duk ya ci nasara sai a ce yayi istawla wallahu ta'ala la mubadar Allah bai da abokin jayayya akan mulkin sa huwa ala arshi kama akhbar da Allah yana kan al'arshin sa kamar yadda ba da labari ku gyara wannan kamaci thumma qala sannan yace al-istila'u ba'da al-mughalaba in ka ji an ce istawla to sai in ka ci nasara akan wani tukunna ka kwace wani abin da shi ma da zai iya kwacewa da ya samu hali qalan nabiga sai kafa musu hujja da waƙan nabiga da yake cewa ala limithlika aw man anta sabiqu al jawad idza stawla ala al-amad yace ala limithlika ga irin kane tsaran ka aw man anta sabiqu ko wanda kai watin tsere tare da shi kaga kai da shi kuna tsere ke kowa na kokarin ya ci nasara sabakal jawadu idan ala al idan kai ka tsere ma abokin hamayyar taka kaga ko kuma kai ka tsere masa mithlika abokin hamayyarka aw man anta mithlika kai din kenan aw man anta sabiqu ko kuma wanda ka tsere masa kaga ka da abokin hamayya akan tseren kenan ko sabakal jawadu idan dokin ɗayan ku ya wuce zastaula ala al alal idan ya wuce ɗayan ya mai nisa sai a ce istaula kaga wannan shine asalin fassarar istawa daga malami irin naftawi amma abin mamaki har yanzu mutane suna fassara wannan wajen da haka su ce istawa bi ma'ana istaula Allah ya tsare mu daga mata mata bin al-arabi ta'ala sanata 31 wa malam ibn al-arabi ya rasu inji imam az-zahabi Allah ya gafarta mai ibn al-arabi shekara ta 231 qultu al-imam al-albani rahimahullahu yace la'allahu ahmadu ibn abidu du'ad al-jahmi musarrah bi annahu sailu fi riwayat allati wannan da aka ce a rajulun al'arabi fasa al ya ce yace tayu mai tambayar dai shine wancan ibn al'arabi. arabi da muka ji an bayyana ƙarar a ɗayan riwayar cewa ne ya tambaya tayu shi ɗin ne a wannan riwaya sai aka ɓoye. musamman kan lura da cewa da aka ba shi amsa ya yi musu qultu albani ya ƙara cewa rahimahullah rawahul musannifu bi isnadihi min tariq al-khatib al-imam az-zahabi ya fita da wannan riwaya da isnadin sa ta hanyar al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah wa akhrajahu hadha fi at-tarikh shi kuma khatibu ya fitar da wannan riwaya a cikin at-tarikh mujallar mujallad na biyar shafi na 382 zuwa 384 a da uku zuwa 284 wakaza al-baihaqi fil asma hakanan ma al-imam al-hafiz abubakar al-baihaqi rahimahullah a cikin al-asma wa sifat shafi na 415 wallalaka'i da al-imam hibatullah al-lalaka'i rahimahullah a cikin sharh usul itikadi ahli sunnati wal jamaa min turqin an-niftawayhi bihi ta hanyoyi daban-daban daga niftawayhi ya bada wannan labari malam albani ya ce wa hadha isnadun sahihun wannan isnadi ingantacce ne dawud ibn ali huwa abu sulaiman al-asbihani al-faqih Imam ahli al-zahir dawud ibn ali shine abu sulaiman al-asbihani haka ake karantawa idan da ba'un idan da fa'un ne sai karanta da al-asfahani duka gari ne guda daya yanzu haka garin yana kasar iran ne jiha ce a kasar iran asfahan wannan malami shine Dawud ibn Ali imamu ahli zahir shugaban mazhabin zahiriya wanda al-imamu ibn ibn hazmin ya zo ya raya wannan dawud ɗin ƙarini ne na malaman farko waɗancan da suka yi zaman da su Bukhari da su ya rasu da shekara 270 to shi ne isnadin wa huwa saduqun thiqatun fadil mata sanata 270 ba'da da hijratin nabawiyya ala sahibi abdul salati wa azka taslimat Imam Dawud az-Zahiri babban malami ne daga cikin malaman fiqh da hadisi shine mai mazhabin Zahiriya asalin mazhabin kenan wanda daga baya al-Imam ainihin Ibn Hazm al-Andalusi ya raya shi ga littafansa na Allah ya gafarta musu da ɗayan su sai malam yace tarjama ta 69 Abu Ja'far an-Nufaili alimu ahli al-Jazira sai Abu Ja'far an-Nufaili babban malamin mutanen ƙasar jazira shine abdullahi ibn muhammad ibn ali ibn nufailin wanda yake yana da hadifi a cikin bukhari da al-kutubul arba'a banda muslim qala ibn abi hatim wannan malami ya rasu ya shekara 234 kamar da aka ambata nan qala ibn abi hatim haddathana ali ibn al-husayn ibn mihrana qala sami'tu aba ja'far abdullah bin muhammad abdullah ibn muhammad bin nufail yaqulu na ji wannan malami yana cewa in ji ainihin wato ali ibn husayn bin mihran man kala wannan malami annufaili yake cewa wanda duk yace innal qur'ana makhluqun ai qur'ani halitta ne fa huwa kafir ce wannan arni fa qila la aka ce Allah shiga fata malam ya aba ja'far Allah shiga fata malam in al kufru kufrani kafirci ba iri biyu ne kufrun ni'ma wa kufrun bin rabbi azza wa jalla akwai wa ni'ima shine irin abinda mata suke da manzo Allah ya ce ya ga da dama daga cikinsu yan wuta a cikin hadisin Bukhari suka ce me yasa yace furna la'ashira. kuna fandarewa wa ku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan da ɗaya ku mijinta zai kyautata mata iyakar rayuwa sun mara'at minhu shay'an rannan kuma sai ta ga wani abu da ba ta so game da shi ta ji labari ko ta ga wani abu da ba ta so ya mata wani abu da ba ta ji daɗi ba sai kawai ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu sai ta manta da duk wannan alkhairin tun daga sanda yake neman ta yana ta lallashin ta ya sai mata waya ya sai mata kati ya mata dinkin sallah ya sai mata sabon agogo duk wani yayi da ya fito na sabon hijabi da niqabi sai ya sai mata kusa dai kenan ko hmm. riyadu salihina kasusuwan manshawi duk ya sai mata ya zo ya mata kayan aure ya kama mata ɗaki ko ya gina mata gida ya sa ta a ciki ya ciyar ya shayar ya mata kirki ya mutunta danginta ya musu alheri ya kuma ga cewa suna da minna a kan shi ba kuma ba suke ba yana musu alheri kuma yana garin su suke su suke sama da shi ya ba ta komai in ta ce in ya ce ya aka yi wanda duk ta ji labarin wani abu da ba ta so ya yi ko shi kenan ta ce ai dama kaza ne dama ai kaza ne da tuno mishi abubuwan da bai ma lami yahsib laha hisaban to wannan shine kufrul ni'ma mata aka san shi aka san su da shi kuma wannan zai kai su wuta kamar da manzo Allah ya ce haka kamata ku tsoron Allah to haka koda ba mace bace kai kana namiji idan kai irin wannan butulci zai kai ka wuta shine wani mutum da ya maka alkhairi a rayuwa sawa'un uba ne ko yaya ko aboki ko malami ko wanda kuka da shi kawai a rayuwa ko wanda kuka maka wata sana'a ka mishi jafa'i daga baya saboda wani abu da ya bayyana gare shi kamar yadda zaki ki samu da dama daga cikin ɗalibai ustazai 'yan izala hamasa sanafiya da sauransu suna da sauran yin jafa'i ga malamansu don su da wani na ƙasa ko wani kuskure ko wani abin da ma kai ne a ƙarancin fahimta ka baka san fiƙihun rayuwar da ya sa yawan abu sai ka mai jafa'i ka lalata shi ka barnata shi ka aibata shi ka mai sharri ka watsan mai da darajarsa to wannan jama'a kufuranun ni'ima ne haka kufuranun ni'ima ne a baka ya kai da kake namijin ka mata gulaƙanci ka tozarta alfarmarta ko iyayenta ko makamantansu ko a baka amanar dukiyar marayu ka tozarta shi ma kufuranun ni'ima ne ma'ana dai bai a akan mata ba manzo Allah ya yi hukunci a kansu ne saboda asali su aka san su da wannan ko mun gani eh kamar misali yanzu ne a ce ai an san da ana cewa kanawa sun iya sane ku? to wannan bai nufi idan kai sane kai ba Kano bane sai a kyale ko ka tsira da aka san su da shan taba misali bai nufi in wani ya sha taba ba ka tsaya ce ai ba ku bai tuna ba ka tsire ba ko mun gane to haka kufranun Na'ima ba wai sai idan mace ce ta yi ba duk abin da zai amsa sunan wannan a bisa al'adar mutane da ma'aunin shari'a sunan shi kufranin ni'ima da aka musamman ina wannan nasiha ga kaina da sauran usare jama'a mu zai na tuzurta malamai ba daidai ba ne. duk mutumin da ya koya maka wani abu yana gaba da kai abada ko da ka fi shi ilimi ko ka fi shi shahara ko an fi jin labarin ka fiye da nashi ko ka fi shi dacewa da gamdakatar ɗin asalin ma aƙida mai kyau amma dai yana nan da wannan falalar ta cewa ya koyar da kai kamar da kowa ya yarda ai baban shi na gaba da shi tunda baban ka ne da ya haife ka ba za ka taba waye gari ka ce kai baban shi ko da ka fi shi arziki ka fi shi ilimi kai gwamna ne yanzu shi kuma talaka ne ko kai attajiri ne shi kuma matsayaci ne ko kai wani babban shahararren malami ne shi ko bai taba shahara ba ko da da ilimi ba za ka taba cewa to yanzu kai ne baban shine dan ba ko to haka yake game da malami yadda uba yake uba a biological abin nan world to haka kuma malami yake uba a intellectual world ba a cire malami wannan daraja mutane da drive plejo a cikin wato wulakanta malamansu to su jira su ga abin da rayuwa wata musu Allah ya tsare to wannan shine nau'i na farko na kufranul ni'ma akwai kuma kafirci kafirci Fanɗarewa Allah wanda shi ne mugun kafurci Allah ka tsare mu da shi sai aka yi malamin ishara to wanne kake nufi ƙala sai ce, la bal kufurun bin rabbi ni abinda nake nufi cewa ƙura'ani halitta ne kafurcewa Allah ne ubangiji ma ya ƙulu fi man ya mai me ka ce ma ta ƙulu fi man ya mai me ka ce game da wanda ya ce Allahu samad uh, Allahu ahad Allahu samad ma'ana qul huwallahu ahad Allahu samad yace wannan zancen halitta ne ma'ana yanzu bai yadda da tabbatar yana nufin wannan zancen an lokacin da ba haka yake wakil a yi lokacin da Allah bai da samadiya a lokacin da Allah bai da ahadiya in yace wannan abin halitta ne to an yi lokacin da babu wannan hukuncin kuma za a yi lokacin da zai kare kuma mun gane wajen hukuncin yace ce alaisa kafiran huwa wanda ya faɗo wannan ashe ba har ne ne? kanan nufaili min Za a biya ce malam nufaili ɗin nan ya kasance turki ne daga cikin tarakun addinin musulunci wa kana zaru bi ahmad ibn hanbal ana gwada shi ana kwatanta shi da girman ahmad dan hanbali a garin su ka san ko ya kai malami da eh, a garin su can inda yake jaziratul furatiya din to suna mai kallon shine malami jagora na sunna kuma da ake karin imam muhammad malami jagoran suna a cikin kasar iraki a gwamna ya ishi kwatance bi haisu anna aba dawud Sajistani ya kulu ma ra'aitu ahfaza min da nufaili har imamu abu dawud Suleiman ibn al-ash'ath ne sijistani mai asunan sunan ce ni ban taba ganin malamin da kashi zurfin hadda ba qultu az ya ce mata sanata arba'in wa mai wa 200 an sinnin aliya ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da shekara 234 an sinnin aliya da shekaru masu yawa shekara 90 da wani abu kamar da aka bada labari qultu ash-shaykh al-albani yace isnaduhu sahihun mala albani ce isnadin ya inganta fa inna ibn mihrana huwa ali bin al-husaini bin al-juraydi ar-razi thiqatun hafizun kabirun wannan da aka ce an ibn mihran al-Husayn ibn Mihran sunan shi Ali ibn Husayn ibn Junayd ar-Razi babban malami mahaddaci mai girma ya rasu da shekara 291 wa qala ibn Abi Hatim fi tarjamati min al-jarh wa ta'dil ibn Abi Hatim tarihinsa sai yake cewa katabna alu wannan malamin mun koyi karatu a gurinsa wa huwa saduqun thiqatu mai gaskiya ne kuma amintacci qultu ash-shaykh al-albani rahimahullahu yake cewa walam ara fi man tarjamahu man samma jaddahu bi mihrana amma a cikin dukkanin waɗanda suka yi tarjamarsa ban ga wanda ya ce sunan kakansa mihrana ba fala'alla usmu jaddihil a'la ya ce watakila sunan wani kakan shi ne na can sama wan junaidu junaidu da aka ce a nan wato ali ibn al-husayn ibn al-junaid kaga a cikin asalin karatu kuma sai aka ce ainihin wato Aliyu ibn Husaini bin Mihran kaga nan bin Junayd ce kuma Mehera, Mihran yace to hala wannan Junayd Mihran ɗin suna wani kaka ne na can sama kuma da aka cewa misali Muhammad ibn abdullahi ibn Abdul Muttalib sai ka ce ibn khalid ko ibn Isma'il sai ka danganta da wani kaka na can sama ko ko mun gane to shine yace a awul aks ko kuma aka san haka wallahu ta'ala a'lam jama'a kun ji wannan sai ce rakamun tarjama ta saba'in al'aishi min ulama basara al'aishi ne abu abdurrahman ubaidillahi ibn muhammad ibn hafs ibn umar sorry abin nan ibn hafs ibn umar al-qurashi al wanda ana ce mashi al'aishi saboda jika ne ga aisha bintu talha ibnu ubaidillah wata shahararriyar malama ce ta ma a cikin tabi'ai yar gidan babban sahabi a abin nan dalhatu dan ubaidillah rahimahullah to jikan jikan ta ne ya haife shi dan da babansa jikan ta ne shi sa ake ci mishi al'aishi dangantaka zuwa ga ita wannan aisha din malama ce shahararriya sananniya ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shekara 227 qala ibn abi qala abu hatim ar-razi abu hatim yake cewa kala abdullahi wannan ubaydillah ne musaggaran sai ku gyara shi Ibn muhammad Ibn aisha kaga ya faɗi shi a nan shi ma irin wannan nasabar ya faɗi wata kaka a can sama maimakon abdullahi Ibn muhammad Ibn hafsin Ibn umar ba a kai kan matan ba sai ce kawai abdullahi Ah, sorry ubaidillah dan muhammad dan aisha yace yastahilu fi sifatil hakimi an yakhluqa kalaman yadda irububiyya bai halasta ba baya yiwuwa a cikin siffar Allah a ce Allah ya halicci wani zance zancen yana da awashi Allah ne ya'ani qaulahu yana nufin fadin Allah da yace innani ana yanzu wannan zancen magana Allah ce Allah na gaya wa mutane cewa shi ne Allah ko don ka ce halitta ne to yanzu wata halitta ce ke cewa ita Allah ke take da'awar ita Allah ba Allah wanda yake wannan abu kuma gani ya ce wa ƙaunuhu ana rabbuka fakhla'na alayka da yace ko innani ana rabbuka fakhla'na alayka to ka dauke wannan kuma innani ana rabbukum ana anna Allah rabbukum da irin su rabbukum da makamantan suna nan da yawa cikin alqur'ani mata ibn aisha ta sanata 82 wa an wa 80 sana ya rasu shi wannan kamar da muka ce shekara ta 228 bayan hijira a cikin watan ramadana na wannan shekarar Allah ubangiji ya mushi rahama malami gushe bane yana kawo mana maganganu daga manyan malamai a cikin wannan tabaka a tsakiyar karni na uku na musulunci sai ce hisham ibnu ammar alimu sham malam Hisham dan Ammar babban malamin kasar Sham wannan ma yana da hadisai a cikin Bukhari da As-Sunanul Arba'a banda Muslim mu kiyaye Muslim bai riske shi bane saboda wannan malamin tsawon rayuwarsa bai taba barin garin Dimashq Sham ba zuwa yankin da su Muslim suke wanda shine kasar Iraki amma ya bar kasar eh, Dimashq zuwa kasar Madina inda ya je karatu a gurin Imam Malik don haka muslim shi kuma bai shiga ƙasar dimashku a lokacin da wannan malami kirayo ba sai sai bai gaba da shi da haka al-imam al-bukhari da asunan al-arba'a abu dawud tirmidhi nasa'i da ibnu maja duka suna da riwaya daga gare shi al-imam tirmidhi da riwaya guda daya riwaya guda daya wanda ita ce riwayar nan ta kissar da manzo Allah sallallahu labari cewa akwai abin nan abin da suke cewa hadithu suƙin janna hadisin labarin kasuwa aljanna shi ma muslim ya fitar da hadisin ta wata fuska daban zuwa ga Anasu dan malik cewa ranar alkiyama idan an gama shiga aljanna gaba ɗaya, Allah ka samu a ciki ana cikin zauniya ranar akwai kasuwa ta mako mako wadda sai juma'a take ce ta kasan kasuwar kawai sai yan aljanna mazaje su fita su je su yi siyayya su je su yi je a shopping da sauransu idan suka je sai Allah ya kara musu kyan halitta in suka dawo gida sai iyalansu da matansu da hurra aini da 'ya'yansu da wundarin muhalla dole su ta kanan suna cewa aiko wallahi kun ƙara kyau sai su ce ma kun ƙara kyau hadisin yana nan a cikin sayo musulun Allah ka sa mu a cikinsu to wannan hadisin shi kadai tirmidhi ya fitar daga malam hisham ibn ammar wannan malami sunan shi hisham ibn ammar ibnu nusayir ibn maisara al-muqri babban malamin qira'a ya ya yarkata da qira'a ya dade ya yarkata da qira'a da hadisai ana mushi alkunya da abul walid limami ne na juma'a kasar dimashka kamar yadda zahabi ba da labari limami ne mai fasaha da huduba da iya har zuka zukata da makamantarsu sannan a nan ya dan samu rudewa ƙarshen rayuwarsa kaɗan malamai sun kyamaci hadisan shi akan abu daya amma za ne ka ji gashi suna cikin usul shine kasancewar shi baya bada hadisi sai ka biya shi kuma ba talaka ta ji babban limami na juma'a kuma alƙali ne ka yana da albashi mai tsoka ko yanzu alƙalai suna da albashi mai tsoka ko to kuma sai a ce kana alkali malamin fikin ko hadisi kuma ka ce idan za a zo ranar weekend akwai karatu a gurin ka sai ka ce sai an biya fi lillahi kaga dole almajirai su dinga ganin cewa baka kyauta aka ce idan aka zo majalisin shi da aka mana ana so a karatu da aka ce ya sheikh haddasa kun fulanun kala haddasa kun fulanun ana karanta mashi hadisi in ya kalla ya ga wanda bai bada kudi bane ko sai ya gidan ƙarya <laughs> har sai wanda suka biya kudi su ce masaran in kuna sa hadisin nan wala ku sallame shi eh, sai an biya yake ba ba ruwan shi dan jari hujja ne Allah ya gafarta ni lokacin da ya je kasar da gaske abin da yake ba da labari cewa shi ma dole sai ya anshi kuɗi in zai karantar yana ba da labarin wahalar da ya sha ya ce da zai je koyan karatu a gun malu mahaifinsa yana matashi teenager mahaifin shi sai da gidansa da suke ciki da mamman shi da sauran iyalan gidan sama kuma gidan haya aka dinkula kuɗin gaba ɗaya aka ba shi ya guziri ya tafi makka da nufin ya je ya aikin haji yi ziyara a madina sai ji kuma malik karatu yadda kaga ɗalibai suna yin su tafi eh, bin nan muqabala da mai islamiyya da ya je to bai san ka'ida makarantar maluku ba yana zuwa kawai sai ya shiga cikin makarantar ce algatu malam na zo ne akwai mun karatu maluku bai kula shi ba ya kara magana kai dai da maluku sai da maluku ya sa wani dan agaji ce wannan abu da shi mai bulala agaji agaji aka mashi bulala bakwai haka ya zo a cikin labarin ya zo na ya ta kuka a waje Dalibai suka zo suka gan shi ya wuni a wurin yana kuka aka ce me ya faru ya ce to shi yana ba takaicin dukan da aka mashi ba ya san tun da malami ne sai aka rike shi ba kuma amma takaicin irin wahalar da ya sha daga garinsu da kuɗin da aka kashe aka turo shi nan yanzu kuma ya zo ya ɓata rawar shi da tsalle ta gani ba ya bashi a nisan nan ma'ana ya yi malpractice ko <laughs> ba za su fare shi ba to shi ne ba wasu suka je suka nemo mishi ceto a gun malu aka ce an gata mana yaron nan da ka sa aka daka ka ce a kore shi kaji kaji kaji kisa shi maliku zai ce to ba komai ya shigo ya koyi karatu sai aka mashi wannan alfama ya koyi karatu to shi sa ya ce to shi ma ba zai bayar gaban za ba kowa sai ya sha wuya eh ka shi ne magana da muke wanda ya san wahala abu ko ya fi sanin darajar shi wanda ya san wahala shi amma ka tashi gidan ku kaga babu wahala baka san wahala rayuwa ba ko kuma ka koyi karatu mu yanzu yaran mu na nan zariya da suke ganin a biyu ga ta kawai ko da kafa sai ka je musamman nan kwangwa dinnan take cikin mutane ba su tuka sanin darajar karatun fiye da wanda suka zo daga nesa suna cikin wahala wani sai irin haka din wani sai uwar shi ta sai da atamfar da aka bata kyauta da shekarar ta wuce watakila wani eh, kawunsa ya kawo mata kyauta za ta sai ta bashi kudin mota da kudin registration aka ba a dinga aiko mishi wani iyayen shi suna suna kwadago musamman kabilan jama'a wasu fa iyayensu irin wannan talakawa ne masu sai da kosai da gasa masara da sauransu kai da ganin sutura wani kasan kasan ba ba dan masu kudi bane amma zai dage karatun har ya zama wani abu tsara rana mu kuma yaran mu su tashin me suka iya kawai browse browse din ma kuma facebook kawai da twitter suna da password na data da zasu ta jan banza ta makaranta 'yan matan su gome suka iya gayu kawai gayu suka iya wata sai ta ci awa biyu tana kwalliya kamar amarya Allah shi kyautu to ire-iren waɗannan jama'a shine suke faruwa dole a bashi uzuri da haka zahabi ne zai faɗi wannan magana ya ce to a bashi uzuri ta yi waɗannan su ne da suka saka ya zama da haka amma dai wasu malamai sun kyamace shi kuma Allah ya mashi alfarma addu'a shi tana karbuwa da haka har yake cewa ma na samu wasu kuɗi na halas saboda mutane suna kallon wannan kuɗin kamar ba halas bane kuɗin da yake ci na alƙalanci da limanci da wanda yake ansa a gun ɗalibai ya ce na samu wasu kuɗi na halas da su zan ja jarin sana'ata an ce ya yi zama ne haka wandan shi ko su sutura shi ta ɓarke. sai wani yaro ɗan sarki ya ga tsarecin shi sai ce kaga tsarecin ya ce to idan ka ba zai taɓa ciwo ba zan maka addu'a sai mai addu'a da sarkin ya ji labari sai ce aiku na ji an ce wannan malamin addashi tana karbuwa a ɗauki wannan dukiya aka mishi aka ɗauki dukiya mai yawa aka yi mishi cito alhamdulillah na samu kuɗin da ba su da shubaha sai ci gaba da harka da su <laughs> Allah ya gafarta mishi a ah, afuwar na zuwa malam um, uh, uh, uh, ka gani ku na mamanta da yake iza na ce muku malam ko adar hadisi na ga muku wannan dan ina karatu ku dinga bari in na gama sai ku tambayo ku tunanina yana tsinkewa idan mutum ya ce dole sai ya faɗi wata magana in ka da tambaya ka aje ta dan Allah an gama sai ka tambaya ko wani istidraki ne in dai ba wani abu da shafi karatun bane kake ganin kuskure to ka dan ya ku ya ku na mata abin da kike so da fara wallahu musta sai mu koma cikin matanin da yake cewa ah, qala abul fadli akwai son lokaci ne qala abul fadli يعقوب بن إسحاق بن محمود الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن منصور البزار قال سمعت هشام بن عمار وبلغه أن ناسا ينسبونه إلى اللفظية مالا أينهم واتو عبد الله بن محمد بن منصور البزار بن منصور البزار يتي ناجي مالا هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي رحمه الله yana aka ba shi labarin cewa wasu mutane suna cewa wai shi ma ɗan lafziya ne masu cewa lafzi bil ƙur'ani makhlukun wannan za mu magana a kanta a gaba insha Allah ba sai ya fushi wa ƙala ya ce alƙur'anu kalamullahi wa raisa bi makhlukin ƙur'ani magana Allah ce ba halitta ne wa man ƙala wanda ya ce alƙur'anu alqur'ani au qudratillahi aw izzatullahi makhluqa fa huwa min alkafirin wanda yace qur'ani ko ƙarfin Allah ko izza Allah ko ƙudura Allah wai halittu ne yace wannan kafiri ne faqila da sai aka ce da shi ma ta taqulu fi man yaqul fi man qala me zaka ce game da wanda yace lafzi bil qur'ani makhluqun karanta wadda nake yi muryata ita halitta ce faƙala ya ce ƙul ahad allahu samad ila akhiriha sai karanta wannan zance na sotin ƙulhuwa sun maƙala sai ce hadar da zai ƙara'atu kalamullahi wannan da na karanta magana Allah ce ba rana da wani mai magana lafazi ko wani abu daban abdullahi haza harawiyun ma'aruf wannan malami abdullahi ibn muhammad ibn mansur al-bazzar malam zahabi ya ce harawiyyun mutumin ƙasar harani, harayin tana ƙasar afghanistan ya ce an sanannen malami ne wa kana hishamun alima dimashka hishamu shine babban malamin ƙasar dimashku wa muqri'aha malamin ta'alaramma mai kanta da alqur'ani wa muhaddithaha malamin hadisin ƙasar wa muftiha malamin fatawa wa khatibaha limamin juma'a kuma umira nayifan wa 90 sana ya rayu shekara casa'in da wani abu shekara casa'in da biyu a wata riwaya mata sanata hamsin wa arba'ina wa mi'a. ya rayu shekara 100 a ce shekara ta a adraka malikan wa sami'a minhu kamar yadda muka ba labari ya riski maliku kuma ya saurari karatu a gurin imam malik rahimahullahu wa rahima malik malami magana ka a dawo ganin wannan da ke akwai malami shi ma in dai kana zai ma karatu da zai ka bari kuma idan ka ruba ka da kuɗi kamar da aka zuba da wannan kawai sai fara wani yanzu ikon Allah fi kulli baladin zai rike gaji eh, eh. ashe yanzu ma akwai irin wannan malaman masu bacci in ba ba su kuɗi ba sai ku dinga ba su jama'a kun ga malamai da ilimin su ku san wani suka sha ba sai ku dinga musu ruwa da abin da kuke da shi ba za ku ba su ba musamman irin malaman nan na zaure da ba tambayar ka ba su yi ba mu yanzu duba malaman makaranta bane a firamare sakandare da sauransu duba kuɗi ake ba makaranta ba da malaman islamiyya duba kuɗi ake ko ba wanda yake ganin abinda muke ci ba mu cancanta ba alfarma ake ganin muke da ita ba amma sai malami ya zauna a zaure ya kishin gida ya karantar da qawaidi har zuwa muktasar har mu dawwara ya karantar da usul fiqi ya karantar da lugal arabiya ya karantar da komai ga ilimi mai nagarta amma za a zo a yi ta ɗiba ana wuce rigar shi irin ta waɗannan ta ustazai su goma su zuwa jugunan su irin na alhazan birni da gwamnoni da malaman ƙasa ito eh ai dole ya fada watakila da baya fada ne sai mutane ya gane suna barin shi da yunwa ya zauna karfe takwas har zuwa biyar na yamma wani zai karanta sai dai a tashi a yi sallah ko a je a yi bacci ranar da sauransu gidan shala ba a girka abinci ba ko ya watsa da karanta wa ya je nema abincin shi kuma hala bai iya wata sana'a ba sai karantar wannan ko da iya wata sana'a hala shekaru sun ja ko ba shi da jari ya kamata asalin abin da ake yi inda aka san daraja addini kamar a zamun nan da da kuma a irin yanzu ko a kasar makka to shine duk malamin da ya zauna ya zauna zaman aikin ilmantar da al'umma yake to ai ya kare wa gwamnati wani al'amari sai ta yanka mai albashi ta bashi gidan zama ta bashi inshorar lafiya ta mai rijista a cikin fansho haka yake ga nan da yawa ƙasar makka suna karanta a masallatansu ko a gidajensu ko suna limanci ko suna fatawa amma suna da duk abin da suke bukata na rayuwa suna da motoci suna da gidaje suna da direbobi suna da ma'aikata wanda suke musu kula da su da sauransu da aka rayuwarsu tana cikin salama sai su zauna su ta nazari da bincike da karantawa amma mu yanzu an bar malamai su yi kokowa da abin da za su ci yadda kowa yake sannan kuma su zo su karanta da aka dole su shiga cikin tasu ko dai ya zama karatun bai da nagarta neman abinci ya cinye musu lokaci akwai malaman da da dama an yi asararsu a haku. sai su su ɗauki wa kansu azima cewa to bari su kara rayuwarsu da ta iyalansu cikin mutuncinsu wani ma sai ya ban kwana da ku gaba ɗaya ya tafiye shi abuja ya je ne ba kudin shi akwai su da yawa ko da za ka gaba su kyauta ba amma al'umma ta ja musu wannan wani kuma ya raba lokacin shi ya karantar da abin da ya samu saura ya nemi abinci wani kuma ya zauna ya ta karantarwa har ya su zuwa ga sai ya nemi abin da zai rayu to karke kuma ta yi nema ta hanyar da ba ita ce ta dace da irin karamarsa ba sai kuma a zo a tsine mashi albarka a ce ya ci kuɗin masallaci ko ya anshi kuɗin 'yan siyasa ko ya yi fatawa ba daidai ba akwai malaman da suka shiga izala a da wasu sai da suka koma suna yin irin abin da ake na bukanci daga baya tura basu cikin yunwa kaga duk wannan rashin tsarin mu ne to tunda gwamnatoci ba su da wannan tsarin to da kamata yayi mu al'umma da ƙungiyoyin addini da kwamitocin masallatai da sauran waɗanda muke cin muriyar karatun ire-iren waɗannan malaman sai mu kan tsari duk inda muke don wani malami ya zauna yana mana karatu sai a samu masu hankalin cikinmu sai su yi tunanin me ya kamata a tsara na abin da za a bashi ko da bai shi shi ba ya zama dai ana bashi kuma ka a ga cewa wai ana mishin alfarma kamar yadda misali gwamnati ba ta ba kowa alfarma take bashi albashi tana bashi haƙe shi da aka yana iya mata ma yajin aiki ko ce sai an ƙara kuma yana da conventions na labor trade union da ta halasta mushi ya ce sai an ƙara mushi. in ya lura cewa abin da ake bashi yanzu dai ka darja aikin da yake amma musu abin malamai haka kawai eh, si gabniya dole kuma su nema tunda su ma 'yan adam ne akwai bukatun da suke taso musu na dole akwai ci da sha da lafiya da sutura da shalta akalla waɗanda za su bukace su kuma suna da 'ya'ya 'ya'yan nan suna bukatar a biya musu kuɗin makaranta 'yan mata za su taso za a musu aure wasu za su ainihin rashin lafiya za a yi musu jinya da sauransu ta yi yana da wasu marayu na 'yan uwansa kowa na da irin wannan jama'a amma duk ba a tunanin wannan kai hasali ma wanda muke ci musu yan bid'a muke ganin su a matsayin batatu sun fi mu da muke kallon kama matsayin musulmin kwarai yin wannan abu yan shi'a ne yan ɗariƙa ne yan ƙalaƙata ne ko yan mene ne balatana kuma kiristoci su da suke mai da malaman su multimillionaires mu ne kawai yan izala muke barin mu ga su ga kamar su kuma muna so su zama kamar mala'iku kasa ci kasa sha sai dai salati kawai bai yiwuwa ga jama'a wallahi musta'an sannan malam ku daina kawo irin labaran nan kwata-kwata muna karatu ku basu kawai ba ma san irin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk